a daren talata da misalin karfe hudu na ranar ne da a gano gawan wani mutum da ake kira john achagua da kuma ya kasance kokon gwamna da ke dafawa gwamnan abinci a rataye a cikin gidan gwamnatin da ke anguwar jare an dai gano gawan malam john ne a rataye a saman bishiya a daga cikin gidajen kwana da aka keɓewa shugaban ƙasa wa ake kira presidential lodge a kuma cikin gidan gwamnatin jihar borno inda ake zaton cewa ya rataye kansa ne da kansa gaban jan ɗin dai tana rataye ne akan wata doguwar bishiyar maina yayin da yake sanye da wata kwalashet bulu da kuma wata bakar wando ba a san dai dalilin da ya sa john ɗin ya rataye kansa ba an dai gagawarsa ne kawai na lilo akan bishiyar kuma aka kira jami'an tsaro da jami'an kwana-kwana da suka sa tsani suka soke gawa aka kuma garzaya da gawar zuwa asibiti wadda daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar borno muhammad aliyu ya ziyarci faza gwamnatin jihar borno inda maharin ma manema labarai bayani game da abubuwan da ya kanin kamar haka ka san abu ne wadda ba wanda ke wurin amma yawancin lokaci mukan ɗauki bincikenmu mu kai har daga inda mutumin ya fito kamar misali wannan talikin da ya mutu nan kaga mutum ne wanda ba za ce matsala irin na rashi ya sa shi haka ba gwamnati ta masa gida ta ba shi mota yana da kudin wata to amma kaga yawancin lokaci za ka ga daga gidajenmu mun samu waɗansu matsaloli to rashin haƙuri da kuma waɗansu abubuwan da ba za a iya cewa gashi nan ba to kaga mu yanzu sai mun ɗauki binciken mu mun kai har ga inda iyalansa suke ila za mu samu wani labarin da ila dukkan munan ba wanda ya sani kun fara gudanar da bincike ne yanzu zan fara tun da kaga an dauka an kai asibiti ai ba kowa zai kai asibiti ba sai dan sanda yawa daga nan kuma masu binciken ga shi mai shugaban masu bincike na jihar nan to daga nan za a je gurin iyalansa a ji menene akwai wani abu tsakanin shi da su ne a tsakanin shi da wani a waje ne a'a a wurin aiki ne duk za mu ji bayanai dai na nuni da cewa malam john achagua ya daɗe yana aikin kuku a gidan gwamnatin jihar borno wanda har ma ya ritaya amma ya ci gaba da aiki a gidan a matsayin ma'aikacin wucin gadi yayin da wasu ke danganta lamarin nasa da rashin samun hakkinsa na barin aiki wasu kuma na danganta shi da matsalolin gida wanda allah ne kaɗai ya san abin da ke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya